if Shekau is a Muslim, what he is doing now, he did it to Muslim. A nunin majigin muryar Amurka kan yaƙi da bahaguwar aƙidar Boko Haram mai takin tattaki daga bakar aƙida, malamai da ƙungiyoyin matasa sun nuna buƙatar buɗe sabon babi na nisanta addini daga muguwar ɗabi'ar masu kashe jama'a ba tare da haƙƙin shari'a ba. Shugaban Jibiru Sheikh Abdullahi Balalau da sakataren ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan Rabbara Musa a Sake, sun nuna takaicin yadda Boko Haram suka zalunci al'ummar da ba su da laifin komai. Sheikh Abdullahi Balalau ya buƙaci dagewa ga karantar da aƙida mai kyau, yana mai tunawa da irin gudunmawar da Sheikh Jafar Mahmud Adam ya bayar da hare kai ga aka yi masa kisan gilla. Lokacin da abubuwan ya ta faruwa farko na Boko Haram su wane ne target din? Malaman ne. Ba malamin da yake da wani dan sanda in ya tashi zai yi wa'azi su za su zaga. Allah ji kan Malam Jafar yana cikin waɗanda yake gwaraze ne ko gwamnati yanzu ta takan ɗauko wa'azinsa kan abin da ya shafi Boko Haram da shi ake kamfen don a nuna illan Boko Haram saboda musulunci bai da alaka da shi har yanzu ba mu san suwa suka kashe Malam Jafar ba bayan shi an samu sauran maluma da dama malamai da suke so su yi wa'azi akan wannan su yi kira amma sai a kai musu hari a kashe su a raba su da rayuwarsu shi ya tsorata waɗansu malamai da ba za su iya fitowa su yi magana ba malamai da yawa a cikin gidajensu a Maiduguri an fidda su an sassare su an kashe su ba abin da aka iya kai saboda haka in akwai wanda sakacin ya tabbata gare su babu kamar hukuma muna godewa wannan gwamnati da ta zo na Muhammadu Buhari muna yabawa an samu sauki yanzu ana ta maganganu akai ana wa'azi a kai har abin ya zo kusan karshe Allah ya ƙara kawo mana sauƙin sa. Eh. Rabaran Musa Asaki ya nuna damuwa ga yadda ya ce gwamnati ta yi sakaci ga yaƙi da Boko Haram. Yana mai cewa taron na BOA ya ƙara fahimtar da shi sabon babi na aiki tsakanin musulmi da Kirista wajen wanzar da salama a Najeriya. Inda shugabanninmu na addini musamman ma mun zauna duniya ina gan damuwa maganin ranka yadda kai maganan jafa sai da na je england ne wani matashi daga gombe ya tashi ya yi presentation ya faɗa maganan jafa din nan na zo na ce musu za ku bar ni sai na zo nan england zun ji labarin abin da ke faruwa kagan da wannan labarin ya shiga da yawa daga shugabannin addinin krista da sun yi wazin wannan to sai mun bari sai da muka yi nisa in ka yi magana yanzu haka kai liman sai a zo ana nema a kashe ka to don me ka yi magana ba saka yi shiru ba don kana nema ka dan jima amin mu kuma krista kuma ka tashi kayi magana musulmi ba zai ce maka komai ba krista dan wanka ne ma zai fara ce maka kai baka jin tsoro ne to don haka ya sa gaske yanzu haka sai ta yi nisa da mu to allah ya sa gaskiya ta dawo mana Ƙungiyar matasan Najeriya ƙarƙashin Comrade Murtala Garba, shugaban ƙungiyar ma'abota kafafen labaru Buhari Yunusa Kumuriya, uban ƙungiyar Gizago Sharif Awal Falala da sauransu sun halarci taron da aka yada kai tsaye ta shafin Facebook na muryar Amurka. Dikko Sada shine mijin Fatima kilu da aka zanta da ita a faifan. Ya ce yana alfahari da ita kuma ballin sa baya tashi in ya ji za ta shiga yankin da ake da barazana. Na san duk abin da ya faruwa daga hannun Allah. Yanzu a tuna jami'an sojoji sun kalli faifan da buƙatar ba da gudumar kowa don kawar da mummunar akida. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.